tsayi a cikin raina kin ɗaukaka ni na rasa na soyayyar ki nake bara da suna Allah mai mai jin ƙai. Ƙullalliya kashi na biyar. Washe gari da safe bayan sun kammala breakfast, Haris sai dubi kaka tare da cewa, Kaka yarinyar nan ta farka kuwa? Ya tambayar yana kallon Farida da ke cin abinci. Amsawa kaka ta da cewa, Bata farka ba, sakowa ta ɗaza amma ban sani ba, ko yanzu ta farka. Uwarku yau za ta shigo ƙasar nan ko? E kaka, yau za ta shiga jirgin uku da rabi, za ta biyo ƙarfe biyar da rabi zan je na tarauta. sai dai bana tunanin cewa za ta dawo ta iske Farida. Me yasa? Saboda Malam Aminu zai zo an jima ya tafi da ita ƙauyen Gamji. Maganin wannan matsalar rashin maganar da ke damun ta zai mata. Dago idanunta Farida ta ta kalla Haris, sai hawa ya gangaro daga idanunta, alamun ba ta son tafiyar. Kanta kaka ta za ta ga da cewa, shi shikenan, Allah ya bata lafiya. Da Aminu amsa ta ga da duban Farida cikin rarrashi ya ce, Farida, Na sani ba kya son ki nesa da rayuwarmu, amma dole ne rabuwa, saboda ita ma mutuwa tana nan, dole ce, haka hari yana nan dole wata rana za su rabu, za su raba. Amma ki sani lafiyar ki za mu je nema miki, dole ne ki je gamji. Na so a ce kin tafi koda da kaka ne, sai dai hakan ba zai yiwu ba, saboda ƙa'idar mai maganin ba zuwa da wani, kai kaɗai za a kai ka. Idan ka samu lafiya ya dawo da kai cikin ahalinka, ki yi haƙuri ki jure kin ji domin samun lafiyar harshenki. Rashin maganar ki yana kuntata mana zuciya sosai. Ummi za ta ji babu daɗi. Mijinta da ta same ki a cikin wannan halin saboda ba mu sanar da ita abin da yake faruwa ba. Mun mata karyokin tafi Paris wajen Kanzada. Sannan kuma mun sanar da ita cewa wayar ki ta lalace ko da ta neme ki ba za ta same ki ba. Ita kuma Kanzada na mata magana. Ya ce za ta kawo saba za ta kawo sabanin kira tsakaninki da Ummi. Na haka ne duk saboda kare lafiyar Ummi. saboda kin san tana da mummunan hawan jini da suga. Dole rayuwarta tana buƙatar kulawa ba komai ya kamata mu muke sanar da ita ba. Kuma yana da tabbacin cewa za ki samu lafiya ki dawo ga ummi, kina magana, kamar yadda nake yi a yanzu. Ina ƙaunar ki fiye da komai a rayuwata Farida. Ya yi maganar ne yana riƙo hannunta, hawayenta ta goge tare da sakin murmushin yaƙe ta wa Haris kai, alamun ta amince. Gefenta ta kalla inda akwatin ke ajiye, tuna har an fito da su, babu jimawa ko Malam Aminu ya zo. Har bakin mota Haris da kaka suka raka ta cike da jimami da ƙaunar junansa suka rabu. Suna tsaye harshe da motar tasu ta fita, sannan suka juya ciki. Haris bai durin ɗin da ya shiga, inda bakuwar ke kwance. Tana zaune ta farka ya same ta, sai kuka take cike da matsananciyar damuwa. Numfashi Haris ya sauke tare da zama gefen bet ɗin, cikin lallashi ya ce, baiwar Allah duk da ban san damuwar ki ba amma fuskar ki ta nuna damuwar ki babbar damuwa ce sai dai ki sani ba kowace damuwa ya kamata mu dinga ajiyewa a zuciyarmu ba saboda gudun sawa zuciyarmu cuta ita zuciya ba ta da ƙashi sannan ba ta jure damuwa tana kamuwa da cuta cikin sauƙi mudin ta samu ƙofa. kin san me yasa nake sanar da ke wannan maganar kanta ta dago tare da girgiza masa kai murmushi haris sai tare da miƙewa ya ɗauki fefa da biro ya dawo ya zauna tare da cewa saboda ki kula ki kuma jure duk wata matsala kafin ki saka damuwar wani a zuciyarki ya kamata ki fara tunanin shi yaya ya damu da ki idan babu damuwa ina son sanin sunanki tunda kina ji na san kin yi karatu kuma kin iya rubutu ya maganar ne yana miƙa mata takarda da biran amsa ta tana share hawayen fuskarta ta rubuta masa kamila dan murmushi ya bayan ya karanta ya furta wow nice name Ko kin san sunan garinku ko unguwarku? Rusa idanunta Kamila tai tana jin a ranta, ba za ta taɓa komawa ga waɗannan azzaluman ba, domin kuwa ba ta san wace irin cutarwa za su mata ba. Idan har ta ƙara koma gare su, duk da tana kewar ‘yar uwarta, tana tsananin ƙaunar ganinta, sai dai mutum tana buƙatar son ci gaba da rayuwarta. To ya zama wajibi a gare ta ta ɓoye asalinta. Ɗago idanunta ta yi ta kalle shi tare da girgiza masa kai, alamun a'a. Ɗan zaro idanunsa sai ya ce, tare da furta what baki san garinku ba bare kuma unguwarku amma ya kai kika san sunanki to ko dai kina da number wani daga cikin alinki na san duk yadda aka yi suna cikin tashin hankali da tunanin wani hali kike ciki nan ma kanta ta girgiza masa alamun a'a ƙara sauro idanunsa ya zai yi magana wayarsa ta ringin sa ya kai ga wayar kamal ya gani numfashi ya saki tare da ɗaga wayar ya furta ina jin ka abokina daga can ne kamal ya ce Ka zo furjin yanzu akwai matsala, domin kuwa an kashe Harun wanda muke saka ran za mu samu hujja daga wajensu. Mun ɓoye shi a prison saboda mu kare rayuwarsa ne, ashe duk rayukan da muka yi a banza take. Da ƙarfi hari sai miƙe ya furta, What? Me kake cewa? Tare da miƙewa ya ɗauki kiɗin motarsa yana barin ɗaki cikin sauri. Kaka ce ta shigo tare da kama hannun Kamila ta ce, Jigata, maza ta shi ki je toilet ki yi brush, ki yi wanka, sai ki fito ki yi breakfast ko? Cike da biyayya Kamila ta tashi ta shiga toilet ɗin, ita kuma kaka ta koma falo. Ko da Kamila ta fito daga toilet ɗin, mai ta shafa kawai sannan ta buɗe durowa gefen kayan da Farida ta da gefen kayan da Farida ta bata ta ɗauki doguwar riga wacce ta ware mata cinjiya. Falo ta fito babu kaka da alamu ta shige sallar walaha. Dani ta zauna tare da buɗe wata ƙaramar food plus farfesun kifi ta gani saurin rufewa ta yi tare da rintsa idanuwanta a tsorace cikin gigita ta yi baya ta faɗi da kujerar dining ɗin ta yi mugun tsanar kifi a rayuwarta a ranar da ba za ta taɓa manta ba a rayuwarta wacce aka fara sanya mata kyama da tsoron kifi a rayuwarta ita ce ranar da ta rabu da gidansu gidansu kenan har abada a ranar da aka kawo a ranar da aka kawo kamsil ba nan ta je duba huda ba ta da lafiya A wannan rana aka yi mata azabar da ta rufe mata baki kenan har abada da kifi ta zani kifi fiye da komai a rayuwarta. Kaka tana sallah a cikin ɗakinta ta jiyo ƙarar faduwar abu kamar mutum. Cikin sauri ta sallama tare da tashi ta nufi falon da gudu. Tana kwance kasan tiles ta rintsa idanunta. Cike da tsoro hawaye kuwa ya wanke mata fuskarta. Subhanallah, ke yarinya me kuma ya faru? Ta yi maganar cikin ɗan tashin hankali. tana rigota. Yayin da hawaye ne kawai ke bin saman fuskarta, da kyar ya buɗe idanunta tana jin tamkar, yanzu ne aka mata wannan azabar. Kujera kaka ta dawo da ita, ta ga da cewa, ki buɗe idanunki ki bar kukan haka, me faru? Idanunta ta kai ga teburin da ke jikin kujerar, ganin takarda da biro ya sa ta ɗauka, cikin saurin jikinta na rawa, ta rubuta kaka, kifi bana so, a ɗauke shi a wajen nan please kaka. Ta rubuta tare da miƙa wa kaka, Amsa kaka ta tana karantawa tare da furta. Dama kin yi karatu da rubutu? Kanta ta da alamun A, eh, numfashi kaka ta saki ta ce, rubuta min sunanki. Amsa tai ta rubuta Kamila, murmushi kaka ta tare da cewa, sunanki mai ma'ana ne, iyayenki sun iya saka suna mai kyau. Bari na je na ɗauke kifin, idan ban da raguwar zuciya irin taki Kamilatu, me abin tsoro a kifin, da aka dafa shi ba wai motsi yake ba. Ta yi maganar tana nufar dining ɗin tare da ɗaukar food plus ɗin da kifin yake ciki ta ɗauka ta kai shi kicin ta ajiye sannan ta dawo wajen Kamila. Ita dai Kamila ta sun kuyar da kanta domin kuwa ita kadai ta san ƙuna da tsoron da ke cikin zuciyarta. Bayan kaka ta fito ne ta ɗauko mata fatan wake da dankali ta ajiye mata tare da komawa ta haɗa mata ti mai kauri kusa da ita ta zauna tare da cewa tu, maza cire wannan tsoron a ranki ki breakfast kin san ba wai kin gama warwarewa ba ne, maza ki ci abinci ki sha magani. Gida kanta Kamila ta yi cikin sanyin jiki tare da sauka kasan kasan kafet ɗin ta zauna ta buɗe fatan tare da ɗaukar cokali ta fara ci. A hankali ta tuno kamsin, ya sa idanuwanta cikowa da hawaye. Kowane irin hali ta take ciki yanzu na san za ta damu kwarai da ni. Me yasa dadi ya wulakanta rayuwarmu? Na sane ka dadi. Ta yi magana ne cikin zuciya hawaye na biyu idanunta. Saurin sanya hannu ta yi ta goge hawayen gudun kar kaka ta ganta. Kaɗan ta sha fatan sannan ta sha ti ɗin tare da maganinta. Ta gina jikin kujera ta mai da kallonta ga tifi. Daga ita har kaka babu wanda ya kuma kallon kowa kasancewar kaka ba mai yawan magana ba ce ita kuma kamila ba wai maganar take yi ba daga firzin kamal suka rabu da haris ganin yin mata ilis lokacin har biyar da rabi da minti biyar Gashi zai je ya taro ummi a airport. Jiya motar sai ya yi taka da nufar Dutse International Airport domin taro ummi. Tsayuwar mintuna kaɗan ya ya iso da shi airport ɗin. Fakin ya yi taka da fitowa ya tsaya ya zuba hannayensa a cikin aljihunsa yana shirin iso jirgin. Gefensa suka tsaya ita da Kamsul. Su ma sun zo tarar Hajja Mama za ta dawo daga Faris. Huda jirgin nan bai sauka da wuri ba, Karfe biyar da rabi ya kamata ya kamata sauka amma duba baki ga har minti ashirin ta karu ya ji muryarta ta da kido don kunnensa tabbas ba zan mai taya ta sautin muryarta a cikin kunnuwansa ba wannan yarinya ce mai tsiwa jiwa ya tare ta zuba mata idanu kamar wacce aka ce ta ɗago idanunta suka haɗa idanu An kance idanunta kamsul ta yi cikin tsiwa ta furta oh kai ne nan ma biyu ni kai ko ka gwada min izzar taka ba manta da abinda da ka min ba Ahmad Gadin kai ka sani ma kawai ta ja tsaki ta yi magana ne tana jin tsaki tare da jefa masa rara murmushi ya ya yi tare da juyar da kansa gefe ba tare da ya kula ta ba haushi da ta kai cin banza da ita da ya ne ya sa ta tare gaban shi tare da cewa wai me kake ɗaukar kanka ne sai wani isa da cin magani kake yi wa mutane dube kafa wani gara da kai baka gama haɗuwa ba tukunna bare ka fara yi wa mata izza ta ciji da kai Still dai Haris bai kula ta ba, sai ma juyawa da yi da niyyar barin wajen, ya kuma jin muryarta. Kai solo biyu, wai ko ma ka dawo ne ko tsorona kake ji? Domin kuwa zan kyara wannan izar takas, izar taka ta banza sama. Murmushi mai sauti Haris sai sake jin maganar ta ta ƙarshe. Jiyawa yi tare da tsayawa gabanta, ya zuba hannayensa a cikin aljihunsa, cikin cool boys ɗin shi, mai daɗin saurare ya ce, Hmm, me yake tunani a kaina ne? ya yi mata magana ne da turanci ta ce eh sanna ɗan turawa to ai na ga amurkawa ma ƙarshen turanci na gansu wani za ka gwada kai dan boko ne to me zai sa ni na yi tunani a kanka na bata lokaci na a banza ina da abin yi ba zaman banza nake ba bari na ɓata lokacina a kan tunanin wanda ba shi da muhimmanci a gare ni ni na fi tuna abu mai muhimmanci ya ce amma dai baki da hankali na ma dai ya faɗa mata cikin turanci ya maganar ne yana nuna ta da yatsa dadin yi kamsul ta yi cike da jin haushi ta furta. What? Ni ce mahaukaciyar? Kuma kake tambaya ta? Shi kuwa ya ce, eh tabbas na tabbata, ba ki da hankali. Amma dai ka raina min hankali. Ni za ka dubi tsabar idanuna ka ci min mutunci? Ba ni da hankali. Kai amma dai Allah ya isa tsakanina da kai wallahi. Murmushi ya saki tare da juya harshensa zuwa Hausa ya ce, Oh wannan yarinyar, kin fiye matsala. Me matsalar ki da rayuwana ne? Kin dami ni sai bibiya ta kiki. Saboda me? Wani mugun harara ta watsa masa tare da jan hannun Huda da take bin su da kallo mamaki suka bar wajen. Ka Kafaɗa sai ya daga alamun wannan damuwar ki ne, sannan shi ma ya bar wajen ya nufi gefen ya nufi gefe guda. Inda aka jera kujeru na zaman jiran fasinja. Zama ya ba tare da ya kula da kamsul da wajen da ta yi ba. Ashe ita ma nan ta zo? Still muryar ta ya kuma ji. Ya juya ya ga da gaske ita ɗin ce. Sai dai ta sai dai ta baya baya san bata kula da shi ba shi ma bayan ya juya ya bata huda fa dole zan damu saboda ban san wani hali yar uwata take ciki ba kuma kin san tana da matsalar kwamta duk inda take na san ba lalle a ce tana halin lafiya ba huda ta ce haka ne na san dole zan ki damu amma kamata ya ce kin dinga rage yawan damuwar sannan shi rahamar ubangiji ai ba a yanke tsammani da shi insha Allah kamil hango iso waje da suka yi ne shi ya dakatar da huda daga karasa maganar suka miƙe cikin zumuɗi suka nufi inda jirgin zai sauka. Shi ko Haris da ke zaune yana sauraron hirar tasu, mi ko miƙewa bai yi daga inda yake ba, yana kallon mutane sai nufar jirgin suke. Sanda ya ga jirgin ya sauka har fasinja sun fara fitowa, sannan ya miƙe yana murmushi saman fuskarsa saboda yau zai ga suwitinsa umminsa. Jirgin ya nufa daidai kamsul ta hango a jamama. Kyakkyawar mace Black Beauty, yar da maduma haka, Fuskar ta ɗauke da dariya da gudu kamsil ta nufe ta, tare da hungume ta cike da farin ciki. Ita ma jama ma dariya take sosai tana farin cikin ganin diyar kanwarta. Dogon sahari ya tsaya yana yi tare da hango tsananin kama tsakanin hajja, hajja mama da kuma kamila. Kamar ta ba shi mamaki sosai, duk da ita hajja, hajja mama tana tare da fuskar tsufa, sai dai hakan bai ɓoye kamannin da ke tsakaninsu ba. Numfashi ya saki tare da furta, Allah mai mutane da yawa, sai kaga ga kamanni tamkar jini ɗaya sai dai kowa da jininsa. Ya yi maganar da yana saka kai ya shige tare da fara duba-dubanta ta ina ummi za ta sauko. Aikowa an gote tana fitowa daga cikin jirgin ta sha bakar doguwar riga. Ta yi rolin ɗin kanta da gilan a bayar. Idanunta mana da ƙaramin gilas, fara ta siririya, kyakkyawar gaske. Idan ka dube ta ba za ka ce ta haifi kamar Haris ba, saboda kyawun jiki. Amma dai Allah ya ba ta ga gyara da ya samu. Sanda ta sako ne ta hango ɗan nata murmushi ya saki. Murmushi ta saki shi ma, murmushin ya yi tare da nufarta, Yar rungume ta yana cewa, Welcome to Nigeria, sweetheart. Murmushi Ummi ta yi tana ɗan buga bayansa ta ce, Welcome my son. Ina ina ‘yata Farida. Murmushi ya sai tare da sakinta yana furta, Oh sweetheart, mantuwa gare ki. Kin manta na sanar da ke cewa ta je Paris wajen kan zada? Oh sorry my son, na manta. Ina motar mu je gida na gaji sosai. ina buƙatar na huta. Ga ta shan muje. Ya yi maganar yana kama hannun akwatin ummi, ya ja tare suka jera har bakin motar. Bode ya bude tare da saka ya bude tare da saka akwatin, sannan ya zagoye ya bude wa ummi ta shiga, shi ma zagawa ya bude ya shiga. Har ya tayar da motar suka ji an kira sunan ummi. Barista Talatu Ahmed Dukku, idananta ummi ta ɗago tare da duban inda ta ji kiran. Da kallo ta bi mutumin da ke tsaye a gefen motar. Malam lafiya kuwa? Me ke faruwa? Cike da girmamawa mutumin ya ce, Barista Talatu, rayuwar ‘yata nake son ki taimaka, kamar yadda Allah ya taimake ki. Na jima ina jiran ranar dawowarki, sai yau na ji labarin cewa za ki shigo, shi ne na zo tun ɗazu na tsaya ina jiran ki. Fyaɗe ya kamata, ki taimake ni ki kwato min hakkin ‘yata, ba ni da gata, so nake ki zama gata na. Duban Harisu ta yi tare da ce masa, My son, ban sanar da kowa cewa yau zan shigo ƙasar nan ba, saboda ina buƙatar hutawa. Ayyuka sun min yawa a kaina, koyaushe ina cikin aiki, ko isasshen bacci ba na samu, kuma ba na buƙatar a kawo min security, shi yasa na shigo ba tare da na sanar da kowa ba, wa ka sanar zan shigo. Numfashi Yaris ya sauke tare da cewa, ki gama da shi tukunan sweetheart. Mai da kallon ta gare shi ta yi ta ciro kad ɗinta, ta miƙa mutumin ta ce, ga kad ɗina, ranar Juma'a ka zo ofis ɗina ka same ni, amma ka sani ba zan maka aikin banza ba. Amsa ya jikinsa na rawa kafin Haris ya ja motar suka nufi gida. Duk da ya ji zafin maganar da mahaifiyar tasa ta faɗa wannan bawan Allah, wai ba za ta yi aikin banza ba. Ita dai koma za Ita dai komai za ta iya aika aikatawa in dai akan kuɗi ne. Haka take. Ko da suka isa sosai kaka ta farin ciki da dawowar 'yar tata. Haka ita ma ummi ta yi farin ciki sosai, sai dai ba ta tsaya ba. Ta wura bedroom ɗinta ta yi wanka, jin an shiga sallar magariba ya sa ta ta sallah sannan ta kwanta sanin halinta ya sa kowa kama aikin gaban shi ba tare da sun tsaya saurarar ta ba shi ya rispat ɗin sai ma ya koma umi ta ce ba ta tashi ba har sai bayan sallar isha'i mike ba ta shige toilet tare da ɗauro wala, ta yi sallar isha'i sannan ta ɗauki wayarta ta kunna ta nufi falo kaka da ladiyo mai aiki sai kamila su ne kawai suke zaune a falon suna kallon series ɗin NBC Bollywood. yayin da hankalinka kake kan jaridar da take karantawa tun da wumi ta sako take kallon kamila cike da alamun tambayar wace wannan kuma gefen kaka ta zauna cike da girmamawa ladiyo ta ce sani da dawowa ummi yawa ladiyo je yake kamun firij ta magana ne tana kallon kamila da sauri ladiyo ta miƙe ta je firij ɗauko firij ɗin kamila kuwa kallon ummi ta yi tare da kallon kaka tana son ta mata sannu da zuwa sai dai ba ta da bakin hakan Numfashi kaka ta saki, ganin kallon da Kamila ke mata. Jaridar ta ajiye a gefe tare da cewa, Talatu tana son ta miki sannu da dawowa. Sai dai kuma kurma tana ji, amma ba ta iya magana. Rumatun Ummi ta ɗauka tare da sauya tasha zuwa Aljazira ta furta, Oke, daga ina kuka sa mota. Ko dai cikin tarkacen da Haris ya saba yayi bo mana cikin gida ne. Har yaushe ne za ku fahimci cewa Bana na ƙaunar yayi a cikin gidana. Wannan fa gidana ne, so ba zan amince ku ke min duk abin da kuka ga dama ba. Ba zan ji haushin maganar ki ba Talatu, saboda ba yau kika saba wulakanta mutane ba, sai dai ita wannan ba tarkace ba ce, kamar yadda kike tsammani. Duban kakawar mitai tana yatsa na fuskar ta daidai ladiyo ta kawo firij ɗin, ta je mata, za ta zauna ta ji ummi ta ce, ba buƙatar ki a wannan falon, saboda ba shi ba ne mahallinki, ki shirya sashin 'yan aiki, nan ya dace da ki. Nan ya dace da ke ki zauna ki kallo ba anan ba. Mikewa Ladiyo ta yi jikinta na rawa ta bar falon. Mama ko mami zaki ci, a kaina ki faɗa, amma lalle ina buƙatar sanin wace ce ita. Ni za ki tambaya sweetheart, sweetheart, ba kaka ba, saboda ni dai ni na kata wannan, kuma yadda na saba kawo duk wanda yake buƙatar taimako cikin gidan nan, ita ma haka na kata. Na sani ai, babu wanda yake yayo tarkace ya kamun cikin gida idan ba kai ba. ka dauke ta ka mai da ita inda ka dauko ta bana bukatar kowa a cikin gidan nan bayan iyalaina ba zai yiwu ba sweetheart saboda ba ta da kowa a cikin wannan garin ni kadai ni kadai ta sani saboda haka za ta yi rayuwa tare da mu har Allah ya sa ta tuna da wani nata ko kuma sunan garin su murmushi Ummi ta tare da gyara zamanta cikin tsawa ta da fuska ta ce Haris ni kake cewa ba za ta bar gidan nan ba oh to shikenan ubana ta zauna barka ji Haris Hankalina bai kwanta da wannan yarinyar ba, saboda ka dube ta da kyau ka gani. Da munafukai take min kama, don haka muddin ni ce uwarka, dole ta bar gidan nan. Cikin bacin rai Haris ke kallon Ummi cewa yi, but sweetheart. Dakatar da shi Ummi tai, tare da daga masa hannu. Kaka ce cikin tsawa ta ce saboda mi, idan shi ya miki shiru ni kuma ba zan miki shiru ba. Kin ga Talatu, muddin ni ma ni ce uwarki, wannan yarinyar a nan gidan za ta zauna. Idan shi ke ce uwarsa da za ki ba shi ya bi, To dole to ni ma ni ce uwarki, kuma dole ki bi umarnina. Kar na kuma jin kin yi maganar wannan yarinyar. Ta yi magana ne cikin nuna fashinta ga Ummi. Shiga Ummi ta yi cike da bacin rai, ta tarwayarta tare da barin wajen. Numfashi Haris ya saki tare da duban Kamila da idanunta ya ciko da hawaye. Sun kuyawa Haris sai a gabanta cikin sanyin murya, domin kuwa tausayi take bashi sosai. Kar ki kuka Kamila, suita taka take, ba ta sabo da mutum da wuri. Amma na tabbata Idan ta fahimci halinki sai kin ci kowa sai kin fi kowa jin daɗinta a cikin gidan nan. Ki hakuri kin ji? Kanta Kamila ta ɗaga alamun to. Kaka jawo ta jikinta ta yi cike da so da ƙauna. Domin kuwa sosai take jin ta a cikin ranta. Haris bedroom ɗin Ummi ya faɗa. Tana zaune ta yi shiru tare da zuba wani ƙaramin ƙaramin littafi ido. Wani ƙaramin baby boy ke zauna a hannunsa.